daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 21 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haro barkanmu da wannan lokaci yau juma'a 22 ga watan disamba shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Hafsa ɗan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku yanzu karfe goma na safe ne a nan Washington DC kakanin labaran duniya. Ɗaya daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonar shi. a zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a addis ababa an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan sudan ta kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara hudu ana yi to ana ci gaba da tsokaci a sassan duniya kan yadda amurka ta sha kaya a zauren majalisar ɗinkin duniya kan ayyana kudu da ta yi a matsayin babban birnin isra'ila shi bai kai ga amurka ya baro barazana da amerika ta yi ga kasashen da ba su yadda da wannan mataki da ta dauka ba wannan mai har zuka musamman da su ya tamkar inda suke neman taimakon tun ba haka ba za su rayu ba. To eh, yayin da mabiya addinin Krista ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti masu zuwa kasuwanni na korafi kan farashin kayayyaki. Gaskiya kayan da tsada, gaskiya ba mu tsammani haka ba, abun yayi tsada gaskiya. Kusan kowane shekara kai ke in tam ya zo kama ka dinnan. za ku ji ƙarin bayani sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya fara wata ziyara aiki. Baya ga haka shirin duniya Amurka na nan tafi amma da farko ga labaran duniya. Ɗaya daga cikin turawan manoman da, da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonar shi. sojoji sun raka robert smart zuwa gonarsa da ke lesbury mai tazarar kilomita 200 a gabas da harare babban birnin kasar ajiya alhamis an ajiye wani soja cikin motarsa a kofar gonar ko da smart sai bukace shi amma bai bukaci taimakon sojan ba ma'aikatan gonar bakaken fata sun yi ta guda wasu na zub da hawaye a lokacin da suke tarbar smart da iyalansa ma'aikatan sun yi shekaru aru-aru suna aiki a wannan gona kafin su ma a kore su a lokacin da aka kore Mart. Lokacin mulkin turawan kasar turawa sun kamfaci gonakin da suka fi kowanne albarka a kasar inda suka bar baƙaƙe a inda ba sosai ke da kyawu ba. mugabe ya ce korar turawan da aka yi wani yunkuri ne na duba bangarancin da ke akwai akan harkokin gonakin da ba a yi wa bakaki adalci ba kuma yake taimakawa turawan da ba su kai kaso ɗaya daga cikin ɗarin mutanen garin ba mallakar filaye ko gonaki a zimbabwe ya haddasa tashe-tashen hankula akan harkokin siyasa har ma da na jinsin kasar. jam'iyyu masu goyon bayan 'yancin kai a yankin catalonia na kasar spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar da gagarumin rinjaye abin da ya kawo cikas ga gwamnatin tarayya ta firayim minista mariano rahoy an shirya wannan zaɓe a bayan da hukumomi a birnin madrid suka rushe gwamnatin yankin suka kama mafi yawan shugabannin 'yan awaran da suka yi kokarin ayyana 'yancin kai a bayan ƙuri'ar raba gaddama da gudanar a watan oktoba wadda aka yi cacar baki kan gudanar da ita masu goyon bayan 'yancin kan yankin catalonia sun taru suna murnar sakamakon zaben cikin daren jiya alhamis a lokacin da ya bayyana cewa jam'iyyu uku masu goyon bayan ɓallewar yankin daga spain za su samu rinjaye da kujeru biyu a majalisar A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan sandan ta kudu. a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara hudu ana yi. Wannan taron farfado da yankin ya samu jagorantar kungiyar kasashen yankin gabashin Afirka wato IGAD, jakadan kungiyar wadda ake kira IGAD a takaice a Sudan ta kudu Ismail Wa'is ya ce yarjejeniyar za ta fara aiki a ranar 24 ga watan Disamba da karfe 12 da sakan daya agogon Sudan ta kudu. wannan matakin da aka kai cikin satin nan ba zai yiwu ba ba tare da saka hannu da taimakon wakilan kudancin sudan ba a cewar wa'iz masu ruwa da tsaki a sudan ta kudu masu wakiltar gwamnatin 'yan adawa kungiyoyi masu karfi da marasa karfi sannan mutane sanannun mutane mata da yara suna ta haduwa domin tattaunawa a babban ofishin kungiyar tarayyar afirka da ke addis ababa tun 18 ga watan disamba domin farfado da kasar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta kudu ta kaddamar da bincike yau juma'a kan gobarar da ta kashe mutane 19 a tsakiyar babban birnin jecheon hukumar 'yan kwana-kwana ta kasar ta ce mafi yawan mutanen da suka mutu ranar alhamis suna cikin wani gida da mutane ke zuwa domin wankan gasa jiki gobara ta fara tashi ne a cikin wata mota kana ta ci gaba da tashi har ta kama gidan benin da mutanen ke ciki wani mai bincike ya bayyana wa kafar yada labarai ta reuters cewa motocin da aka ajiye a saman benin ne suka kama da gobara wanda ya jawo iska mai guba mai yawa wani mutum ya rasa mahaifiyarsa da matarsa da 'yarsa jami'an afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a yau juma'a ya yi sanadiyar mutuwar akalla 'yan sanda shida da kuma raunana mutane goma ciki har da kwamandan yankin a lardin kandahar da ke kudancin kasar Dan kunar bakin waken ya kutsa cikin wani caji ofis da ke gundumar Maiwand da wata mota irin ta soja da ake kira Humvee wadda aka makare ta da nakiya. Kwamandan 'yan sandan na shiyar mai suna Sultan Muhammad ya shaidawa muryar Amurka cewa tashin bam din ya yi sanadiyar tarwatsa ofishin 'yan sandan da kuma gidajen mutanen da ke makwabtaka da su. ya kara da cewa 'yan sandan da aka girke a mashigar farko sun tsayar da motar da ke dauke da kimanin kilo dubu uku na bam suka kuma bude wuta domin tsayar da ita amma direban ya samu nasarar kaiwa kofa ta biyu kafin ya tayar da bam din nan da nan 'yan taliban suka fito suna daukar alhakin kai wannan hari. labaran duniya kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc masana siyasar gabas ta tsakiya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da matsayar da ta yi Allah wadai da ayyana kudus da Amurka ta yi a matsayin babban birnin Isra'ila a babban zauren majalisar ɗinkin duniya. Ƙasashe 128 ne cikin 172 suka yi tir da matakin na Amurka ciki har da wasu gaggan ƙawayenta. Na tambayi shugaban Haidar Center a Najeriya Dr. Hafiz Sa'id wanda masani ne kan siyasar gabas tsakiya da ke zaune a kasar Iran. shi yaya aka yi ƙawayen Amurka suka juya mata baya kuma ina tasirin wannan kaye da Amurkan ta sha? Kuma wani abu da ya taimaka wajen da zai tasiri sosai shine nau'in irin shi ah, barazana da amerika ta yi ga kasashen da ba su yadda da wannan mataki da ta dauka ba wannan mai har zuka musamman zama da su ya tamkar inda suke neman taimakon tun ba haka ba za su rayu ba tana cewa yadda ba su goyi bayan ta ba to lallai ba za ta taimaka musu ba ko ba su ne taimakon da take ba su kasashen take ba su taimako to duniya wani abu ne wanda yake a fili gaskiya wanda yake ba zai yi ba a yi musun sa kowa ya san zionist sun kama wajen nan ne wajen shekara sau da ta wuce an riga an wurare an kuma daidaita komai an kuma iyaka ga kowace ƙasa a lokaci guda kuma suna son su wuce iyaka sosai domin su kwace state capital na wata ƙasa su daidaita tasu su da haka duniya sai ta ga abin ya wuce iyaka kuma lallai wannan zai tasiri ba karami ba a cikin dukkan wani mataki nan gaba da zai zo da america za ta ɗauka musamman ma akan ita kasar falastin da aka riga aka shata mm. eh, area ta aka shata mata ƙasa tun 67 to dakta da yake an ɗauki wannan matsaya ya kuma za ta kasance nan gaba lura da cewa ita amurkan ta a kan cewa lallai fa tana za ta ci gaba da kallon kudus din a matsayin birnin isra'ila kuma za ta mai da ofishin jakadancinta can wannan birni to wannan abin da zai zo shine wannan zai sa kasashe da yawa a nan gaba idan amerika ta yi haka su ma su zamanto sun ɗauki wani mataki a gefe guda wanda yake ba za ta ji daɗinsa ba ɗaya kenan na biyu ƙasashe tun da ba su yarda da eh, kudus a matsayin state capital na isra'il ba to ba fa wanda zai mai da eh, embassy ɗinsa can america za ta rage ita kaɗai a ciki na uku america za ta sake rasa matsayin da take da shi hatta a wajen ƙawayenta larabawa amma ba zan ce dukansu ba wasu daga ciki da irin su turkiya su ma da sauransu akan cewa lallai lallai ne ba za su taɓa yadda da abin da ta yi ba kuma zai shafi wasu alaƙoƙi ta wani ɓangare da kuma tuntuɓa na za ta rasa matsayinta na mai tuntuɓa so da a lokaci guda ta riga ta zama ɗaya ɓangaren rikici wanda yake shiga wa ɓangaren isra'ila a rikici a fili wanda yake ba ko yake ba so da ka akwai tasiri sosai a cikin alaƙoƙin falastinawa a matakin farko laraba a mataki na biyu ƙasashen musulmi a mataki na uku ƙasashe na hudu wanda suke ganin cewa amerika ta rena su a mataki na hudu a wajen wannan abu da amerika ta yi na sanya kudus a matsayin state capital wato headquarter na isra'il dr hafiz sa'id kenan shugaban haidar center a nigeria amma mazaunin kasar iran to a yau ne shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya fara wata ziyarar kwanaki biyu a jamhuriyar niger inda yake tattaunawa da hukumomin ƙasar kafin ya ziyarci sansanonin sojin ƙasar da ke birnin yamai wakilin murya amurka suleiman mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani a yammacin wannan rana ta juma'a 22 ga watan disamba ne ake sa ran isowar emmanuel macron a nan ya mai a ziyarar farko da zai gudanar a niger tun bayan da ya ɗare kujerar shugabancin ƙasar faransa a yayin wannan ziyara ta ranakun juma'a da asabar emmanuel macron zai ziyarci sansanin sojojin faransa da ke girke a yamai da sunan yaƙi da ta'addanci zai kuma yi amfani da wannan dama domin yin shagulgulan sallar noel ko kuma christmas wacce mabiya addinin kirista ke addu'o'in karramawa a ƙarshen wannan mako a ko'ina a faɗin duniya a ɗaya dabra shugaban ƙasar ta faransa zai tantauna da muhammadu isuhu na nishar akan batutuwan da suka shafi daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu a fannoni da dama jakadan faransa a nishiyar marcel escur da ke bayani jim kaɗan bayan ganawa da shugaban ƙasar nijar a ɗazu da hantsi ya bayyana cewa ya zo ne domin tabbatarwa shugaba isuhu cewa shugaba macron zai iso wannan ƙasa kamar yadda ya alkawali tare da bayar da tabbacin goyon bayan faransa wajen jan hankulan masu hannu da shuni don ganin sun cika alkawalin da suka ɗaukarwa jamhuriyar nijar a monsieur emmanuel macron sera de parmi nous ce soir et demain samedi il rencontrera le président du niger sera reçu à la présidence pour des entretiens et travaux bilatéraux et rendra également visite jamhuriyar niger na daga cikin kasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka har zuwa watan agustan 1960 abinda ake sa a matsayin dalilin da ke ba faransar damar cin gajiyar karfen iranium din da niger din ke tunkaho da shi ya sauranta da dama daga cikin masu fashin baki na kallon wannan ziyara ta emmanuel macron a matsayin matakin kishin laifi bisa la'akari da yadda jama'a suka fusata saboda zarginsa da ƙetare ƙasar Nijar lokacin da ya ziyarci ƙasashen Cote d'Ivoire, Burkina Faso da Ghana a ƙarshen watan jiya, wato a yayin ziyararsa ta farko a nafiyar Afirka tun bayan ɗare karagar mulkin Faransa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. gaida Suleiman Muni Barmato a Najeriya yayin da al'ummar Kirista ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Jama'a da ke shiga kasuwanni domin sayayya na ta kokawa kan farashin kayayyaki da suka ce sun yi tashin goron zabi. Daga Yola jihar Adamawa ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. yanzu haka ma an sama kawata birane da kuma wuraren hada-hadar jama'a domin tarbar bukukuwan kirsimeti da kuma na sabon shekara yayin da mabiya addinin kirista ke garzaya kasuwanni domin sayayya sunana honorable esther musa gaskiya ina cike da farin ciki yadda na ga mutane duk da yanayin eh, rayuwa tsadar rayuwa mutane suna ciki suna siyan kaya kuma a cikin walwala ba da bacin rai ba gaskiya ina cike da farin ciki kira da nake wa jama'a kowa yadda ya tsinci kansa sai a yi da haƙuri kuma a gama cikin ƙoshin lafiya allah kuma ya ba mu zaman lafiya allah ya nuna mana wannan rana sunana mrs talatu s ubale eh na zo siyan kaya gaskiya kayan da tsada gaskiya ba mu tsammani haka ba abun yayi tsada gaskiya kusan kowane shekara haka yake in tami ya zo kamar haka dinnan gaskiya mu muna gani kamar a kasuwan ma bai mana daidai don ana kara kayan yana tsada gashi a gidan laba ke da rayuwa muna neman abin da zamu sa a baki kai kuma sai kuma at the same time yanzu an shiga january sai abun ya dan sauka an shiga kamar hakan dan an san dole ana bukatan shi sai ana yana yin tsada yana yawa gaskiya to ko me yan kasuwa ke cewa ne game da bikin na bana ga da ta bakin wasu da na tarar a babbar kasuwar jimeta da ke arewa maso gabashin najeriya sunana michael a'a ba a samu haka ma da kam na wannan shekarar kam amma mu gode ala kam tun da koyi lafiya a ni kam ban kara ba ni kam ina shirin nawa da sauki saboda na so an samu ci garu kayana kawai saboda ba wo saboda christmas zan zan kara to guda akan kayana babu sana idris muhammad to ga kayan miya dai nake so ra tattasai da taruhu zuwa albasa haka kaya kam gashi ne don da yake ɗanyen kaya ne kayan wani sa'in irin mukaddara yanzu kamar wannan karin da muke ciki kayan yawanci daga zariya a muke samun kaya to lallai hakika yanzu musamman tattasai da taruhu suna da farashi zuwa albasa kudin su yana da ɗan yawa don kaga tattasan nan yana kai dubu tara dubu goma albasa har dubu sha takwas har ishirin tana albasa a yanzu haka har hawan farashi musamman kamar ɗanyen kaya yawanci in shidima ta zo irin wannan bukatarsa ce take zuwa ake bukatarsa ba daga nan bane daga can wajen matsayin ne Muƙaddara yanzu hakan nan mai bukatar kamar yanzu fatake mu za su je can su siyo kayan to su ma in sun je can za su samu kayan da tsada ne to yawanci mu ma suka zo nan yanayin yanzu suka siyo kayan a can haka fike zuwa su sayar mana anan yakan yin farashi har ga Allah amma dan a yanzu muƙaddara yanzu kaga daga yanzu na har zuwa abin an fuskanci bukatar kayan kuma dole kayan zai ta sau tari aka ma zargi 'yan kasuwa da tsaula farashin kayayyaki a daidai irin wannan lokaci batun da ko shugabannin kungiyar 'yan kasuwan fake musantawa sunana lawan auta mai yasu ni kuma ciyaman na ganzaki trader association na yola to wani abun yana shafan daga transporter ne wani abun kuma yana shafan daga karancin masu zuwa su kawo ne wasu christmas ya zo daman 'yan kasuwa ne su suna zuwa su siyo su kawo da kirisma ya zo sai suka daina zuwa saboda shirye shiryen su in mutum ɗari sun tafi kawowa aka ce mutum talatin ne suka je kaga kafin mu je su dawo abin sai ya yanke kuma da man kasuwa in ka ga abu ya yi tsada babu shi ne kuma da menene dai da alamun duk da matsin tattalin arzikin da ake fama za a gudanar da bikin na bana cikin kwanciyar hankali da ma walwalar rayuwa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya agogo a nan washington dc na cewa goma na safe ne da kusan minti 18 wato hudu na yamma kenan da minti 18 a birnin yola da yawunde da yamai da kuma jamena yanzu ga shirin duniya amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka a ranar laraba da ta gabata ne shugaban amurka donald trump ya samu wata gagarumar nasara a majalisar dokokin kasar bayan da majalisar ta amince da wani kudurin doka da zai kawo sauyi a tsarin karɓar kudaden haraji a kasar wanda ya ce zai rage kudaden haraji da ake biya rashin ko me yasa 'yan jam'iyyar democrat suke adawa da wannan sabon tsari da zai rage kudaden na haraji sai ku biyo mu a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo shugaban amurka donald trump ya kasance mai cike da farin ciki yayin da yake jawabi a gaban magoya bayansa a wajen fadarsa ta white house yayin da ɗimbin manyan 'yan jam'iyyarsa ta republican suka rufa masa baya kamar yadda na faɗa wannan shine rage kuɗin haraji mafi girma a tarihin ƙasarmu wannan abu ne na musamman A cewar shugaba Trump, sauyin da za a samu a tsarin harajin zai taimakawa Amurkawa masu matsakaicin kudaden shiga, zai kuma taimakawa manoma da ke faɗi tashin ganin sun ci gaba da riƙe gonakinsu. Sannan kudaden harajin da za a rage zai sa kamfanoni su saka hannayen jari a Amurka a cewar Trump. Hakan na nufin kamfanoni za su fara dawowa, kuma na alkawali a lokacin neman zaɓe na cewa ba za mu sake bari kamfanoni su salwanta ba za su zauna a ƙasar mu kuma na san kun ga abubuwa da ke faruwa na alkhairi. To sai dai 'yan Democrats suna adawa da yadda aka yi hanzari aka amince da wannan kuduri a majalisar ba tare da an ji ta bakin al'ummar ƙasa ba da kuma yadda aka cusa wasu sauye-sauye a baya-bayan nan. Sun kuma kara da cewa tsarin na ɗauke da wasu matsaloli da dama da ka iya ba masu hannu da shuni kofar kaucewa biyan kuɗaɗen haraji. Chuck Schumer Shi ne shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka. Corporations are flush with cash right now. Yanzu haka manyan kamfanoni na da maƙudan kuɗaɗe. Fannin saka hannun jari na bunƙasa, amma ba a samun ayyukan yi. Kaga duk kamfanonin da suka ce za su yi amfani da shirin rage kuɗaɗen haraji sun ce za su sake sayo hannayen jarin da suka sayar. Wannan wani lamari ne da ba zai taɓa taimakawa talaka ba. dividends that don't affect average American. A cewar shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa Chuck Schumer, sauƙin da za a samu a fannin harajin ƙasar zai sa kuɗaɗen da ake biya na inshorar lafiya su tashi. Ita ma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce wannan rage kuɗaɗen haraji zai taimaki masu hannu da shuni ne kawai, inda sama da kashi 80 na sauƙin da za a samu su za su mora. Sannan ta ƙara da cewa Amurkawa miliyan 86 da ke aiki za su ga ƙarin kudaden haraji. Abin da suka ba Amurkawa ma'aikata bai taka kara ya karya ba, kuma alfanunsa na ɗan wani lokaci ne. Amma ragin kuɗin harajin da masu hannu da shuni za su samu na da girma kuma na dindindin ne. A halin da ake ciki dai, nan ba da jimawa ba masu biyan kudaden haraji za su ga rage a kudaden da suke biya, amma kuma na ɗan wani lokaci ne. Domin nan da shekarar 2025 alfanun da suke samu daga sabon shirin na rage kudaden haraji zai kawo ƙarshe an yi hasashen cewa idan aka fara amfani da wannan sabon tsari na rage kudaden harajin nan da shekaru goma masu zuwa za a samu ƙarin dala tiriliyan ɗaya akan kusan dala tiriliyan ashirin na basussukan da ake bin amurka to amma baya ga wannan hasashe yanzu haka shugaba trump na sa ran wannan nasara da ya samu a fannin rage kudaden haraji za ta sa goya bayansa su ci gaba da kasancewa tare da shi kamar yadda mai fashin baki robert jones na cibiyar public religion research institute ya ce um, ina gani mutane sun kafe da nuna mai kauna shi yasa muke ganin daga cikin masu ƙaunarsa akwai waɗanda ba za ka taɓa iya sauya masu ra'ayi ba misali kamar fararen fata masu bin ɗariƙar evangelika waɗanda a cikin kowane goma za ka ga bakwai suna mara mai baya uh, yanzu dai wani lokaci da za a iya gwada goyon bayan da shugaba trump ke da shi shine lokacin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a baɗi na 'yan majalisar dokokin amurka tarihi dai ya nuna cewa mafi yawan shugabannin amurka da ke wa'adinsu na farko ba kasafai suke cin zaben tsakiyar wa'adi ba kamar yadda molly reynolds ta cibiyar brookings ta lura One thing that we know is that the president's party usually loses seats in the Wani abu da muka sani shine jam'iyyar shugaba mai ci kan rasa wasu kujeru a zaben tsakiyar wa'adi a lokacin wa'adinsu na farko. Hakan kuma na ƙara taɓarɓarewa, kuma idan muka um, lura da irin matsayar da shugaban yake a yanzu a uh, siyasance, ina ganin haka zai shafi jam'iyyar ta Republican a shekarar 2018. Um, effects for the Republicans To haka ne sa masu gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a irin su Frank Nipot suke ganin cewa babban kalubalen shugaba Trump a shekara mai zuwa shine yadda zai kara yawan magoya bayansa. Idan har yana so ya samu ƙarin farin jini, sai ya ƙara neman haɗin kan 'yan Democrat da 'yan majalisar masu cin gashin kansu. Domin yanzu farin jininsa kusan kashi talatin ne cikin ɗari kuma hakan yana da wuya. Da kamar da yadda masu lura da al'amura suka nuna sai in har an samu sauyi amma akwai alamu da ke nuna cewa shugaba trump ya ɗauki hanyar bin sahun magabatansa wato barack obama da kuma george w bush waɗanda su ma suka faɗi a zaben tsakiyar wa'adi a lokacin mulkin su. masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu in za madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma jim malone da zlatika hawk da suka haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Sakonmu na farko ya ce abin dariya yaro ya tsinci haƙori rikicin jam'iyyar PDP yana bani dariya da mamaki matukar ba ku daidaita jam'iyya ba to fa ba lallai bane a cimma buri a zaɓe mai zuwa sako daga mai gas walda dambam sai sakon da ya zo daga hannun abubakar kawo girgir da abdulrahman aliyu balkore suka ce hakika mun ji daɗi kuma mun yi murna bisa wanke ɗan jarida ma'aikacin sashen hausa na rfi wato ahmad abba da babban alƙalin babbar kotun ƙasar kamar yayi kan zargin da ake yi wa ahmad abba da yin alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram kuma shakka babu duk wanda ya riƙe gaskiya yana tare da allah don haka muna kira ga duk wani ɗan jarida ya rike gaskiya gaskiya da kamanta adalci akan aikinsa domin Allah yana tare da mai gaskiya a ƙarshe Muna addu'ar Allah ya fidda duk wani ɗan jarida da ke tsare sakamakon zarginsa da ake yi cikin ƙanƙanin lokaci amin sun ma'amin. Sako na gaba kuwa ce fatan alheri biyoyi Hausa tabbas muna maraba da gyaran titi da gwamnatin Najeriya za ta yi daga Abuja zuwa Kaduna har zuwa Kano. Sai mu ce Allah ya da nufi sako daga Alhaji Umar ba Gashuwa. Sako na gaba kuwa ce haƙiƙa zaɓen raba gardama wanda ya gudana a jiya a babban zauren taro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan amincewa ko ƙin amincewa da matakin Amurka na ayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. inda sama da kasashe 128 waɗanda suka hada da jamus turkiya saudi arabia iran najeriya Korea ta arewa venezuela china da rasha suka kunyata shugaban amurka donald trump da gagarumin rinjaye wani abin ayaba ne duk da barazanar da donald trump ya yi cewa amurka za ta dakatar da bayar da taimako ga duk ƙasar da bata bata goyon baya ba a don haka muke jinjina ma waɗannan ƙasashe da suka yi ruwa suka yi tsaki wajen hana zalunci da mamayar da isra'ila ke yi wa falasɗinawa shugaban amurka donald trump da na isra'ila benjamin Netanyahu kun sha kai. Sako daga Usman Shitu Mahuta da Yohana Sikiri jihar Adamawa. Yanzu kuma sai labarai a takaice. daga cikin turawan manoma da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonar shi. Sojoji sun raka Robert Smart zuwa gonarsa da ke Lasbury mai tazarar kilomita 200 a gabas da Harare, babban birnin kasar a jiya Alhamis. An ajiye wani soja cikin motarsa a kofar gonar ko da Smart zai bukace shi. Smart bai bukaci taimakon sojan ba. Jam'iyyu masu goyon bayan 'yancin kai a yankin Catalonia na kasar Spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar da gagarumin jayi abin da ya kawo cikas ga gwamnatin tarayya ta prime minister Mario Rajoy. An shirya wannan zaɓe a bayan da hukumomi a birnin Madrid suka rushe gwamnatin yankin suka kuma, suka kuma wato suka kama mafi yawan shugabannin 'yan awaren da suka yi kokarin ayyana 'yancin kai a bayan kuri'ar raba gardamar da aka gudanar a watan oktoba wadda aka yi cacar baki kan gudanar da ita A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan Sudan ta kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara hudu ana yi. Wannan taron farfado da yankin ya samu jagorantar ƙungiyar ƙasashen yankin gabashin Afirka wato IGAD. koriya ta kudu ta kaddamar da bincike yau juma'a akan gobarar da ta kashe mutane 19 a tsakiyar babban birnin jacheon hukumar 'yan kwana-kwana ta kasar ta ce mafi yawan mutanen da suka mutu ranar alhamis suna cikin wani gida da mutane ke zuwa domin wankan gasa jiki masu haro da kama kawo karshen shirin namu a wannan lokaci ma idan allah ya mu an jima da misalin karfe 9:30 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8:30 da rabi kenan agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya garza zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com bar kuma mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya bisa rasuwar aslak afadadan wanda Allah ya wacikawa a yau juma'a a keta da ke jamhuriyar Nijar da fatan Allah ya ji kanshi yanzu a madadin hafsa dan mai soro da ta ni gabatar da shirin da kuma julie lathis gresham da ta haɗa mana shirin baki da yansa sai injiniyan mu john Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Kada ku nisa ga shirin yau da gobe nan tafi.